من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yan uwa musulmi roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya rufa mana asiri ya sa mu cika da imani idan ƙarshen ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya kawo mu yau laraba inda muke karanta littafin nan da yake fayyace mana akidun shi'a yau muna tara daidai ga watan safar na shekara ta 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da tara ga watan sha ɗaya na shekara ta 2016 miladiya idan yan ba su manta ba a darasinmu na baya mun taɓo haƙiƙanin dangantuwan da shehunan shi'a suke yi ga alul bait mu yi bayanai sosai za mu tashi a walamma ra'a zainul abidina nisa al-kufati ko walata ali bin zainul abidin yayin da ya ga matan kufa yanta dibna, suna kuka suna ihu mushaqqitatul juyubi suna yayya ga tufafinsu suna dukan kansu yadda yan shi'a suke yi warrijalu ma'ahunna yabkuna ga maza a cuɗanye da su su ma suna ta kuka qala bi sautin da'ilin sai ya faɗi wato da murya ƙasa-ƙasa kamar ta hanyar tsegumi shi aliyu zainul abidina ya ce wa na nahattuhu illa wato illan abin da suke ya dame shi ya ce inna ha'ula iya kuna alaina yanzu wai waɗannan ne suke mana kuka wai an kashe sayidina husaini waɗannan faman katala na gairahu suwa suka kashe mu in ba su ba suwa suka kashe husaini in ba su ba yanzu suna pretending suna kuka suna dukan jiki suna yayyaga tufafinsu maza da mata an haɗu don suna kuka an kashe sayidina ali ɗan uwanmu na gidanmu baban shi kenan ko aliyu binu zainul abidin bin hussein ya ce akwai wanda suka kashe mu in ba su ba hmm? wai su ne yanzu ke mana kuka wai suna cewa wai suna kuka don bakin ciki an kashe sayyidina hussein akwai wanda suka kashe mu in ba su ba ku duba alakan su ma fada abin nan kenan alu baiti din wannan maganar ku duba al-ihtijaju littafinsu da suka wallafa mai suna al-ihtijaj wallafzu lahu mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da hudu ku duba al'amali lilmufid shafi na ɗari uku da ashirin da ɗaya hadisi na takwas almajlisu thamin wa thalathun ku duba littafinsu mai suna biharul anwar mujalladi na arba'in da biyar shafi na 162 hadisi na bakwai a ƙarƙashin wani babi babul waqa'i al-muta'akhirati an qatlati alaihi salam wato abubuwan da suka faru na baya bayan bayan an kashe shi sayyidina Husain وقالت eh, Zainabu بنت علي بنت زينب بنت علي زينب بنت yana da ya mai suna zainab ga abinda ta ce Allah yarda da ita ya ahalal kufa ya ku mutanen kufa ya ahalal khatali ya mayaudara wal gadari maha'inta wal khazali kaskantattu atabkuna akhi tune masu kukan dan uwana husaini ku ne wai yau kuke kukan Husaini ku mutanen Kufa ajal ta ce gaskiya ne wallahi fabku wallahi ku je ku yi ta kuka fa innakum ahra bil buka'i tabbas ku kuka cancanta ku yi kuka saboda kun san ta'asar da kuka yi fabku kafiran ku je ku yi ta kuka da yawa wabhaku qalilan amma akwai randa za ku yi dariya kaɗan faqad ubtulitum bi'ariha an jarrabe ku da jin kunya wa munitum bi shannariha wa bi wa bu'tum bi ghadabillah wa munitum bi shanariha wato kuma kun dai eh, wulakantu da kunya kuma wa bu'tum bi ghadabillah wato fushi daga Allah ya sauka akan ku wa darabat duribat alaikum dhillatu babu shakka kaskanci ya fada kanku wal maskanatu da talauci da talauci kuduma wannan magana da ta yi a footnote al-ihtijaj mujalladi na biyu ko okay na hudu ko biharul anwar e biharul anwar mujalladi na 46 shafi na 251 ita kanwar sayyidina Hussein din ne take faɗan wannan wai waɗannan ne da suka kashe ali su suka zo suna kuka suna nuna mutane suna ta kuka a duniya suna dukan jiki suna abin nan to ku je ku yi ta kukan za ku yi dariya kaɗan ai kukan kun gabu da kuka ina fata an gane kama hannunka mai sanda mai sanda ta faɗa musu ta yi musu ku duba bayan shi biharul anwar din khatimatu mustadrakil wasa'il mujalladi na biyar shafi na 285 raƙamu wato lamban hadisin ko kuma maganar da suka faɗa a ƙarƙashi ta 316 a fudnar na uku ne wancan ko e, al-ihtijaj e, ƙarƙashin al-ihtijaj ne sorry al-ihtijaj mujalladi na biyu shafi na 304 khutubatu zainab a ƙarƙashin hutuban da zainab bintu abi eh, bintu ali ibn abi talib ta yi ma'ahalul kufati fi zalika yaumi a wannan ranar da aka kashe Hussein takri'an lahum don tsoratar da su wa ta'aniban da kuma zargin su ku duba biharul anwar mujalladi na 45 shafi na 163 hadisi na bakwai babul waqa'il mutaakhirati har zuwa ƙarshe a waqala al-baqir shi kuma albaqir ya ce laukanan nasu kulluhum lana shi'atun da wai dukkan mutane magoyan bayanmu ne shi'anmu ne supporters ɗinmu ne latana thalathatu arba'ihim lana eh, shakakan wato da hudu hudu kashi uku cikin hudu gaba da mutane ne gaba mutane ne wanda muke shakkan shakkansu warrubu'ul akhar ɗaya bisa hudun kuma ahmak wawaye ne gaba ɗayansu duba biharul anwar mujalladi na 46 shafi na 251 yadda su kansu suke condemning ɗinsu da khatimatu al mustadar wasail mujalladi na biyar shafi na 285 وقال أيضا sake cewa لو ميزت شيئتي da za a ce un tantance yan shi'a na gaskiya magoya bayana lama a duhun da ba zan same su ba illa wa sifatan sai dai kawai mutane ne yan yaudara walau munihtuhum da kuma za a ba walau imtahantuhum da zan gwada su in jarraba su lama wajen tuhun illa murtaddina da babu wanda zan samu face wannan yan riddaddu walau tamahhastuhum da zan zo in tantance su lama khalusa min al min al wahidun da a cikin mutum dubu da yar ka samu daya walau gharbaltuhum da zan tankade su garbalatan da rairayawa gaba ɗaya, lam yabqa minhum illa ma kana li da babu wani wanda yake na kan gaskiya sai wanda suke tare da ni kawai innahum latalama ittakau alal ara'iki kullun zaka same su suna zaune akan manya-manyan kujeru da karabu kawai suna holewansu suna jin daɗi qalu kai da sun bodi baki su ce na hannu shi'atu ali mu ne magoyan bayan ali mu ne magoyan bayan ali ina suke me suke na yau da rama inta haka ya faɗa yan ridda haka ya faɗa duk riddaddu ne in bar musulunci ku duba ar min al-kafi hmm? tsakanin da alil bari wai suna danganta kansu da waɗancan yace ga waɗancan din yanda duk suke rejecting na suke nuna cewa waɗannan ba sa tare da su su suka kashe Hussein su ne suka yi kaza su ke kaza su kaza su suke kukan ƙarya da banza da wofi hmm? Kuduba duba ar min al-kafi mujalladi na takwas shafi na da uku, kitabun rawdati hadisi na ɗari da casa'in. ƙarƙashin hadisi ya ajuje wa majuju ya can su tsarata ina fata an gane ma walamma ja'a zu'ama'u shi'ati yayin da shugabannin shi'a manya-manyan jagororinsu suka zo wajen abi abdullah wajen abu abdullah faƙalu suka ce masa inna ƙarnu bizna nabzan mu fa gaskiya an yi watsi da mu ba a harka da mu in kasarar lahu zuhuruna yanzu fa ƙarfinmu duka wato mutuncin mu ya zube wa matar lahu af'idatuna kuma zukatanmu duk sun mace game da yadda aka yi watsi da mu gaba ɗaya wastahallat lahu lulatu dima'una akwai ma waɗansu shugabanni da suka halatta jininmu ma suka ce jinin yan shi'a mahalal ne fi hadithin rawahu lahum fuqaha'uhum a karkashin wani hadisi da malamansu ne suka ruwaito shi fa abu abdullahi abu abdullahi yace menene ar-rafidatu ku rafidawa ne rafilawa arrafidatu wato wanda aka ki su aka kyamace su qala yace qultu na'am eh wannan kalman da aka kira mu rafidawa kowa ya kyamace mu yayi watsi da mu qala sai yace musu la wallahi wallahi ba mutane bane suka kyamace ku ko ba mutane bane suka rada muku wannan sunan rafilawa wallahi ma hum sammaukum ba mutane bane suka nada muku wannan sunan suka kiku suka yi watsi da ku walakin allaha sammakum bihi Allah ne ya yi watsi da ku kuma ya kira ku da wannan suna kun ki Allah da manzansa kun sa yaudara da ha'inci a tare da ku ku duba wannan magana a rau ar-rawdatu min al-kafi mujalladi na na takwas shafi na dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da uku kitabun rawdati hadisi na shida khutubatu talutiya suna da wata khutuba ta talutiya wa bawwaba shaykhu dawlati safawi majlisi akwai ni malamin su wanda suke kira shaykhu daula ba safawe kuma ba majlisi yace fadlur rafidati falalar rafidawa wa madhu tasmiyati biha da yabon ma wato lakantuwa da sunan wa zakara arba'ata ahadith wato shi ya kama wani babi ma da yake cewa su rafidawan ma suna da falala da kuma falalan ma ke a kira su ma da sunan mujalladi na shafi na futar na biyu can sharhi na biyu biharul anwar mujalladi na 65 shafi na 96 zuwa 98 hmm. shafi babi na goma sha bakwai karkashin wannan alkasimatu malam ya ce ga wani raddi arwaito an ali bin zaidin shami an jiyo wata magana daga aliyu dan zaidu shami mutumin sham syria kala yace kala abul hasan abul hasan yace kala abu abdullah abu abdullahi wato husaini ga abin da ya ce ma anzalallahu subhanahu ayatan fil munafikina Allah bai taɓa saukar da wata aya akan munafukai ba illa wahiya fi man yantahilu bi tashayyu'a face sai mun ga kawai tana magana ne akan yan shi'a shi Husaini abin da ya faɗa da kansa kenan babu wata ayan da zaka karanta a Qur'ani wanda take maganan munafukai face sai kaga ta yi macin ta dace da wanda yake bi suke bin tafarkin shi'a ɗabi'unsu da halansu ɗaya ne kawai ba yadda za ka rabe ayan da 'yan shi'a wannan maganan su suka kawo ta a littafinsu mai suna rijalul kashi mujalladi na hudu shafi na 366 zuwa hadisi na 536 ya fi في محمد بن Zainab زينب اسمه مقلاص بن الخطاب akwai biharul anwar mujalladi na 65 shafi na 166 hadisi na 20 babu sifati shi'a a karkashin babin da yake bayanin sifofin 'yan shi'a wa asnafuhum da rabe-rabensu wa zammul ightirari da kuma wato a abin nan sukan ruduwa da su wal hafi alal amal wa taqwa da kuma kwa'itarwa da suke akan wai aiki da tsoron Allah duk wannan ruɗuwa ne kiraye kiraye su din nan duk ruɗi ne da yin hattara da ruɗuwa da su sai mu je tambaya ta yau ta ɗari da hamsin da biyu tana ce hal salima alul baiti shin alul baiti da an suke takama cewa su yan alul baiti ne masoyan alul baiti ne su supporters ne na alul baiti ko ba haka ba shin alul baiti din sun kubuta daga zage-zagen yan shi'an wa ta'ani da kuma sukan yan alul baiti din sun kubuta daga shehunan shi'a aljawabu la hatta su alul baiti din ba su kubuta ba da suka da zage-zage na yan shi'a bal abun har ya kai ma laqad hakama shuyukhu shi'ati shayhunan shi'a akwai inda suka yanke hukunci bi riddati alil baiti kullihim ce duk alul baiti ma yan ridda ne duk sun ridda ba musulmi a cikin su ma ada aliyin banda sayyidina ali kawai duk wani alul baiti na gidan manzo Allah ma gaba yan riddaddu ne except wa shi sayyidina ali kadai ma faftara shuyukhu shi'ati shaihunan shi'a sai suka kirkiro wata hujja cewa anna aba ja'afar kala wai abu ja'afar as-sadiq ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma qubida yayin da aka karbi ransa yayin da aka karbi ran manzon Allah sallama saran nasu kulluhum ahla jahiliyatin dukkan mutane da sahabai sun yi ridda sun koma jahiliyansu illa arba'atun sai mutun nawa hudu kawai sune aliyu sayyidina ali wal miqdad da salman al-farisi da abu zarrin al-ghifari eh, kun ga da waɗancan sun ce Ali ne kawai waɗannan sai suka karo nawa uku suka zama hudu har da kun kusan ba sa tsayawa dai a abu daya sai su yi ta ƙara sai su yi ta ƙara wannan maganar ku duba littafin su mai sura tafsirul ayyashi wato a sharhi na hudu can footnote kenan tafsirul ayyashi mujalladi na daya shafi na ɗari biyu da ashirin da eh, hadisi na ɗari ɗaya da arba'in da tara suratu ali imran ku duba tafsiru safi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da tara suratu ali imran ku duba tafsirul burhan mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da goma sha shida ku duba suratu ali, eh, suratu ali imran ku duba biharul anwar mujalladi na ashirin da biyu shafi na ɗari uku da talatin da uku ah, hadisi na arba'in da shida ah, ƙarƙashin babu fada'ili salman da yake salmanul farisi kun san mutumin farisa ne mutumin iran ne shi yasa shi suka bar shi shi bai yi ba duk wanda tsatson shi daga can ne origin nashi daga can ne su kalau suke kalau suke wa abi zarrin wa miqdad wa amma ajma'in wa fihi fada'ilu ba'di akabir sahaba a ciki ma akwai falalan waɗansu manya-manyan sahabai a cikin littafin waftarau suka kirkiro wata ƙarya suka ce wai bi anna aliya radiyallahu an wai su na ali Allah yarda da shi taraddada wato yayi taraddudi yayi shakka ma wata la'asama wato ya ɗimauta ya damu fi qabulihi lil islami wajen karban musulunci wa talaba minar rasuli muhulatan lokacin yanayin manzon Allah ma ya dan bashi lokaci ya yi tunani wai shi sayidina Ali kan shi ma lokacin da aka bijiro masa da musuluncin taraddada ya yi shakkan karɓar musuluncin wata la'asama dai ya dan ya dan imauce haka ya ja da baya dai ya yi kokonton karɓar musulunci wa talaba minar rasul ya nemi manzon Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhlatan ya dan bashi dan lokaci kaɗan ya yi tunani ina fata a gidan fa manzo Allah ya girma fa to yana dan shekara shida annabi ya dauko shi waftarau sai suka kirkiro suka ce bi annahu wai cewa shi din nan sayyidina ali kenan qala lirrasuli sallallahu ya fada wa manzo Allah sallallahu inna hadha dinun ya muhammadu wannan addinin fa da ka zo da shi kake so in karba mukhalifun dina aba'i ya saba wa fa addinan kakannina da iyayena wa ana anzuru fihi amma dai barni kawai zan yi tunani akai zan yi tunani akai ina fata an gane ku duba wannan magana a littafinsu mai suna sa'adu su'ud sa'adu as-su'ud sai yau na fara karo da wannan littafin eh, shafi na 216 faslun a karkashin wani fasali shine fima zakarahu min eh, mujalladin akhir tafsir kalbi awwaluhu suratu muhammad ila akhir al-qur'an li ibn tawus ali ibn tawus al-husaini wanda ya mutu a shekara ta 664 wai anan ne in kaje zaka samu wannan maganar insha Allah Wafi fi ba'dhi kutubihim a waɗansu littattafan shi'a kuma tasmiyatu sufyan bin laila lil hasan ibn ali radiyallahu an akwai tasmiyatu sufyan bin laila akwai ambaton sufyan dan laila lil hasan ibn ali da yayi ma hasan bi bima eh, dhallil mu'minin لتنازله عن الخلافة لمفعاوية ابن أبي سفيان wato sun ambaci sufiyan dan Laila ga Husaini dan Ali bi madhallil mu'minin suna kiran shi a matsayin wato wanda ya kaskanta mumunai litanazulihi anil khilafa domin ya janye khalifanci ya barwa Muawiyatu dan Abu Sufyan ina fa suna kiran shi cewa shi ya kaskantar da mumunai saboda an zo khilafa shi ya janye ya barwa Muawiya dan Abu Sufyan eh sosai a ah, sannan balwa sabata ya tabbata wa wasaba kai yayi tsalle wa wasaba ahlu askar alhasan alhasan alayhi salam bil hasan fi shahri rabi'il awwal ah, fantahabu fistatahu wato mutanen askar ahlu askarin hussein wato mutanen da suke karkashin Hussein a Hassan a tutan Hassan wato sun diramma bil Hassan sun kira shi al Hassan wato a shaharu Rabi'il awwal suka diran masa suka fada masa fantahabu fistatahu suka yi kace-kace da shemarsa wa akhazu mata'ahu suka wawushe dukkan kayayyakinsa wa ta'anu ibn bashirin al-asadi fi khasiratihi suka soke wato dan bashirul asadi a kugunsa da mashi faradduhu jarihan ilal mada'in suka mai da shi mada'in sunan birni ne ya cikin ciwo da raɗaɗi dukkan dai yadda su suka yi taima mutanen ahlul baiti su shi'a ɗin mu duba wannan a mujalladi footnote na biyu can rijalul kashi aka sami wannan yadda suka yi wa 'yan gidansu a hassan hassan ɗan ali kenan a mujalladi na nawa mujalladi na biyu shafi na 196 akwai biharul anwar mujalladi na 42 shafi na 129 takwas suka za ku samu yadda suka yi ta ci musu zarafi A man ra'aituhu minar rijali afa wa qalu an ja'far bin ali ga kuma abinda suka faɗa game da ja'far dan ali wa shi limamin su na nawa kenan limamin su na wajen shida nake ji e ja'far ibnu a ja'far ibnu ali e ja'far dan aliyu ga abinda suka faɗa a game da shi baya cikin wancan goma sha biyu suka je ja'faru dan ali banda Hassan da Husaini shi Sayyidina Ali fa yana da 'ya'ya da yawa to ga abin da suka faɗa game da ɗan Ali mai suna Ja'far suka ce Ja'far mu'lanun al-fisq Ja'far nan da kuke ganin shi fasikansin shi fa bayyananne ne mutum ne fajirun fajiri majinun dan batsa shirribul lil khumuri mashayin giya aqallu man ra'aituhu min rijali wa ahtaquhum li nafsi yace shine mafi kaskancin wanda ya taba gani a cikin mazaje wa ahtaquhum li nafsi wanda kuma shine mafi wulakanta kansa sama da kowa khafifun mai karancin hankali ne qalilun fi nafsihi wanda bai da daraja bai da mutunci a karan kansa wannan abin da 'yan shi'a suka gama dan sayidina alikin ja'afar da yake bai kullo dai cikin tsatson husaini ba eh, husain husain ai yawanci suna girmama 'ya'yan husaini eh hakan mujallade ku duba abin nan na usulul kafi za ku samu wannan maganan ah, mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da shida wa kana muhaddithu shi'ati shahiru zurara akhzahu Allah akwai wani malamin hadisi mai ba da labarin wato eh, hadisan irin na 'yan shi'a marwaito su mai suna ashahiru zurara wato wanda suke kiran shi zurara yana daga cikin shahararrun malaman shi'a masu ruwaito hadisai irin nasu wanda ake kira zuraratu ya mala ya ce akhzahullah Allah ya tabar da shi ya ce ya buruto ya buruto fi abi wato shi ja'afar bin ali din nan ya durutu wato yana tusa madan rashin kunya filihi ce abi abdullahi wai sai ya zo kusa da gemu abu abdullahi hussein sai ya mai tusa kusa da gemu tu maganganu na banza irin na yara Kala zuraratu zuraratu yace sa'altu aba abdullahi an na nazo na tambaye abu Abdullahi." wato shi husaini game da tahiyya faƙala ashhadu game da kalman shahada sai ce ashadu an La'ilaha ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida babu abin bata da gaskiya sai Allah kuma annai Muhammadu wato bawan Allah ne ko manzonsa ne qultu sai na ce a'a attahiyatu lis tahiya kake nufi ko tashahhud qala attahiyatu was-salawat falamma kharajtu qultu yayin da ya fita eh, falamma menene qala attahiyatu was salawat falamma kharajtu yayin da na fita baya wannan fatan qultu yace illa qitahu la as'alannahu gadan idan na gamu da shi zan tambaye shi gobe kuma fasa'altuhu anil gadi anit tashahhud washe gari sai na zo na tambaye shi game da tahiya kuma qala domin tashahhud din yakan dauki ma'anan kalman shahada domin ai ita tahiya da muke a cikin sallah ana kiranta mai tashahhud saboda a cikin ta akwai ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wadansu da suka dauko ta wannan wajen suna kiran tahiya at-tashahhud wadansu kuma da suka dauko farkon wajen at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu la tayyibatu salawatu inna sai suka kira shi da tahiya saboda su sun fara da at-tahiyatu wadansu suna kiran tahiyan da at-tashahhud can wajen ashhadu an la ilaha to shi yasa at-tashahhud din da yake tambaya shi ya ce menene at-tashahhud so zai bada minin biyu ko shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shine kalman shahada ko kuma yana nufin tahiya ce irin ta sallah shi bai fayyace masa ba yace me tashahhud sai ya kama masa wancan sai ya kama masa na tahiya kuma shine ce gobe in na hadu da shi zan kara masa tambaya da suka haɗu a washe gari fa qala ka misli zalika ya tambaye shi sai ya sake bashi amsa irin na jiya qultu sai nace attahiyatu was salawatu kake nufi qala at-tahiyatu was-salawatu qultu alqahu yawmin zan daɗa dawa kuma washe gari la as'alannahu gadan in tambaye shi fa sa'altuhu an at-tashahhud sai na tambaye shi game da tashahhud sai yace mun kana nufin at-tahiyatu was-salawatu qala at-tahiyatu was-salawatu falamma kharajtu yayin da na fita kawai wai sai ya sake mai tusa fi lihiyati a gemunsa wa qultu la yuflihu abadan wannan har abada ta fafe ne wato bai iya bashi amsa ba <laughs> ku duba wannan maganan shirmin a rijalul kashi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai hadisi na ɗari biyu da sittin wai zuraratu bin a'yun shi ya kawo wannan kissar hal yi ukalu haza ya shekha shi'a hmm? shi wannan hankali zai karɓe shi ya kai fashehi ne na shi'a mai ruwaito hadisai aka har wannan hankali zai karbi wannan shi irin na yara ala tastahiyuna ku ba ku ku ba ku da kunya ne ba ku cin kunya babban shehi ya ce wai wai da na fita na yi masa kaza a gemu na gudu hmm? waftarau suka kirkiro ƙarya kuma bi anna qaulallahi ta'ala wai fadin aula madaukakin sarki la bi'sal maula wala bi'sal ashir wato Allah wadaran maula majibinci Allah wadaran eh, wato kuma Al-ashir. surat wai nazalat fil abbas radiyallahu an wannan ayan ta sauka akan abbas ammu rasulillahi babban manzon Allah wai shine Allah wadaran maula wanda ake jibintan al'amarinsa wala bi'sal ashir Allah wadaran dangi wai wannan ayan wai ta sauka ne akan Abbas babban manzon Allah in ji yan shi'a haka suke fassara ta shin alul baiti sun kubuta daga cutarwansu ba su kubuta ba wa hakama shaykhuhumul kulaini wancan maganan ku duba littafin su rijalul kashi mujalladi na ɗaya shafi na 129 wa hakama shaykhuhumul kulaini ala Abdullahi bin abbas shaihinsu mai sunan kule ne shi ya yanke wa abdullahi dan abbas ma hukunci bil kufri da cewa kafiri ne abdullahi bin abbas shi ya yanke masa hukunci cewa nan kafiri ne ma kun ga dukan su alu baiti ne domin dan babban manzon Allah ne ƴaƴan ubanni ne da manzon Allah ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da saba'in da bakwai kitabul hujjati babu fi sha'ani inna anzalnahu fi lailatul qadari wa tafsiriha za ku samu wa shakka zu'ama'u shi'a manya-manyan jagororin shi'a shugabanninsu kai suna shakka mafi ibni imamihim game da ɗan limaminsu ar-rida muhammadun rida hal huwa amla akwai muhammadun rida ko muhammadun rida aliyu bin musa aliyu bin musa rida suna shakka shin ɗansu ne ma wa aradu bi zina zaujati suka ce kai matan shi ma zinatai ta haife shi walam yaqtani'u basu gamsu ba hatta hakkamul qafa sai da suka dauko alqafa alqafa waɗansu irin mutane ne da a jahiliya har a musulunci wanda idan ana rigima kan ɗa sai a kirawo su sai su duba tafin kafan yaron su duba yatsun shi su duba tafin hannu su duba idon shi sai su ce wannan ɗan na wani ne idan aka samu mutane suna rigima a kan ɗa wannan yana cewa nashi ne wancan yana cewa nashi ne to su kafa ɗin nan masana ne na kamanni na kamanni na taɓa project a kai ma ina 300 level nake ji eh, eh, kotun musulunci ma tana hukunci tana ba kafa hujja da bayaninsu da shaidansu na fata an ta wani kawai da ka taka kawai footstep ɗinka za ka taka kawai a yashi su kawo yashi kawai su ce ka taka to za su kalli kafan kawai su ga kafafuwan waɗanda suke jayayya akan yaron su danganta yaron ga Mr. A ko Mr. B Allah ya ba su wannan ilimi sosai yatsu kawai za su kalla na yaro su danganta su ce ga uban can matuka aka samu suma. waɗansu na rigima sun kai ƙara kotu akan wannan ce ɗan shi ne wannan ce ɗan shi ne wannan ce ɗan shi ne wannan ce ɗan shi ne to ana kafa hujja da su isan da a jahiliya kafin zuwa musulunci mata idan suna so su yi aure sai su ɗan kafa ɗan tuta haka su ɗan a su ɗan yi ɗan ɗakuna ɗakuna ɗakuna idan mace kenan tana so sa ɗan sa wata irin tuta ja duk wanda ya ga tutar to sun san wannan tana tana abin nan eh, za a zo ana ta saduwa da ita ana ta saduwa da ita wannan yazo wannan yazo ko ta zaɓi mutum biyu su rika saduwa da ita to ran da ta haifi ɗan sai a kira waɗannan da da suke zuwa saduwa da ita sai a kawo wannan ya danganta ɗan ya ce ga uban shi can to shi kenan ya zama to uban yaron ita kuma sai ta zama to matan shi da haka suke shine al-hukmu bil qafati annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da hatta a musulunci akwai a shari'a ana amfani da su wajen danganta yaro ga wanda ya abin nan shi ina fata an gane ko akwai shi a shari'a ana kiran su kafa kafa ba su wannan aikin kenan wai suna shakkan to dan wannan limamin nasu ma gaba daya ina fata an gane ko ibni imamihim domin shi wannan ah, muhammadur riba din ku duba limamin su na shida limamin su na shida eh, eh sorry eh, aliyu bin musa to suna shakka kan aliyu dan musa din wanda suke kira arriba suna shakkan wannan dan sai da suka kira alkafa irin wannan mutum da sun tuni matan shi gaskiya zina ma ta yi ta haife shi ba dan limamin su bane sai da hakkamul kafa suka kawo kafa ya yi hukunci a tsakani fa haka matil kafatu kafa suka yi hukunci fa saddaku ba da zalika imamahu kafan eh, ya ce e eh, dan limamin su ne to daga baya suka gaskata limamin nasu kun ga ai cin mutunci domin sun ce limaman su ba sa kuskure ba sa abin nan ta ya za a yi dan su ya ce dana ne su yi dinayin sai sun ka irin waɗancan mutanen su fi karfafa su fi gaskata maganan shi sama da na imam din su bai cika imam ba kenan wannan cin mutunci ne ko ba cin mutunci bane cin mutunci kori dan imam din su sai wani ya fito ya kalli dan ya kalle shi ce nasu ne su karba shi ma cin mutunci ne a sha'alul baiti su ma ba su tsira daga sharrinsu ba na'am ku duba wannan maganar shi ma usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da takwas waftarau sun kirkiro wata ƙarya kuma 'yan shi'a suka ce anna fatimata ita faɗi makanta ma ‘yar manzon Allah uwar wane ne Hassan ko? yawwa istankarat zaujaha a ita ne ba ita ban ta haifi Hussein Fatima ne ta haifi Hussein da abin nan ko? Kware da gaske Hussein din ne ya auri ‘yar Farisa daga nan ‘ya'yan e eh, to ku duba ita huwar Hassan da Hussein din ma Fatima ‘yar manzon Allah Watan Sayyidina Ali din fi eh, su kanta sun mata karya suka ce karar zawaji hamin aliyu wato taki aka tauta kan gare ta ce ita ba za ta auri sayidina ali ba lokacin da manzo Allah yake so ya auren ma sayidina ali ita faƙalar ta ce ya rasulallahi ya manzon Allah zawajta ni ali ibn abi talibin wa huwa faqirun la mala lahu ya baba manzon Allah yanzu saboda Allah ka aura mun da sayidina ali mutum talaka wanda bai da dukiya ba suka ba ne shi ma bai tsira ba matan shi ba ta tsira ba bai tsira ba ya'yan shi ba su tsira ba daga harkin waɗannan mutane amma ahlul baiti ahlul baiti su ne ɗan ahlul baiti ahlul baiti a fito a nuna maka su ne supporters asali masu ƙaunin 'yan gidan manzon Allah ba sama da su amma ina babu wanda ya kubuta daga sharrinsu ku duba wannan maganan da suka ce na na fatima ta ƙi fidis sai da annabi ya tirsa sata ku duba footnote na uku a can kashful gummati fi ma'arifatil a'immati sunan littafin kenan mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu uku da ashirin da ɗaya Eh, fi zikri tazwijihi alayhi salam fatimata wajen bayanin aurensa da fatima shi sayyidina ali da yayi sayyidatu nisa'il alamina eh, shugaban matan duniya ina jin nisa'u ahlil janna ne ko eh, to biharul anwar ku duba littafin su mai suna biharul anwar mujalladi na 43 shafi na 139 su suka ambata to mu a alu suna ‘ya'yan manzo Allah duka nawa ne bakwai mata nawa akwai zainab rukayya ummu kulsum akwai fatima mata hudu ne sai ibrahim sai kasim sai abdullahi ɗayan manzo Allah bakwai duk sauran sun mutu suna ƙanana rukayya Eh, eh, ummu kulsumi ita ne ta auri sayyidina usman da ta rasu aka auren masa da ruqayya ruqayya sai zainab sai fatima ta auri sayyidina ali sai zainab ta auri wane ne wani abdullahi ko amma ko na manta amma ƴaƴan matan shi ƴaƴan mata dai mun san na manzo Allah hudu ne ummu kulsum ruqayya zainab da fatima kuma ina jin dukkan su ƴaƴan na na khadija da waye na a na ce waɗannan 'ya'ya matan matan nake nufi matan nike nufi dukkan su 'ya'yan na na khadija Allah ubangi yarda da ita to bari mu ji kam adadu banatin nabiyyi inda shiyuhi shi'a muna son mu san adadin ƴaƴan manzon Allah mata a wajen ƴan shi'a mu dai mun san nawa ne hudu ne kuma mun faɗe su to bari mu ji to ƴaƴan matan manzon Allah sallallahu nawa ne a wajen ƴan shi'a qala kabiruhum abul qasim al kufi akwai babban shehin su mai suna abul qasim mutumin kufa yace inna ruqayya kun ga ruqayya wa zainab zaujata usman ko wanda sayyidina usman ya aura sorry ba ummu kulsum ba lam yakuna ibnatai rasulillah kwata kwata ba ɗan manzon Allah bane a na wala walada wala walada tu zaujati rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai matan manzon Allah ma khadija ma kwata kwata kwata bata ma taba aihuwa ba wa inna ma dakhalat shubha akwai shubuhan da ta faru alal awam fihima liqillati ma'rifatihim bil ansab wato akwai amawa wato larabawa wata shubuha so ta same su da imaucewa saboda ba su da ilimin sanin dangantaka wane dan wane wane dan wane ba su da ilimin wannan shi yasa suka nuna sayyida khadija ta, ta haihu kuma yayan nan na manzon Allah ne wa fahamuhumul ansab da rashin ilimin fahimtan dangantaka da cewa wannan dan wani ne ba su da su amawa ahlu sunna in kun ji sun ce amawa ba su da wannan ilimi ku duba footnote na al istighathatu fi bida'i thalathati hmm? wato kawo dauki game da in mutum uku din nan da suka kirkiro su waye mutum uku ukun nan eh, ukun nan mutanen nan in kaji sun faɗa kai ma ka san uku in kaji uku abubakar umar usman to wato irin bidiyo'in da suka kirkiro wato akwai littafin da aka suka wallafa da suna wato a kawo ɗauki game da bidiyan mutane ukun nan sunan littafi a ka ɗauki emergency kawo ɗauki ina fata an gane ko eh, wa qala ba'du shuyukhihim waɗansu shaihunansu suka ce wala dai wala dai at-tahqiq fi an-nusus at-tarikhiyya lam najid dalilan wala dai at-tahqiq wani shehin su yace shi yana da wani bincike mai zurfi da aka yi fin nusus da bin nassoshi da tarihi lam najid dalilan ba inda muka samu dalili ko da ɗaya ala thubuti bunuwati wajen tabbatan ƴaƴan manzon Allah ghairar zahara sai dai fatimatu zahara ne kawai ita ce kaɗai tarihi ya nuna ƴar manzon Allah fatimatu zahara amma wata zainab ruqayya ummu kulsum wai tarihi sun bi diddigi diddigi diddigi na tarihi ba inda suka samu dalili ko ɗaya da ya tabbata cewa manzo Allah yana da waɗansu ‘ya'ya mata uku bayan fatimatu zahara ita ce zara da hausa ko? duk wanda kaji an ce zara zahara ɗin ma ya ga ha'un ɗin yana da wahalan ɗaure aka ce zara kan zahara duk za mu ji shi ne muke bi yanzu za su ka mana ai sauran kuma mu ji ina za su jefa su don ba ƙaramin aikinsu ba ne bali zahir abinda ke zahiri su a bincikensu annal banatil ukhrayat su sauran waɗannan ‘ya'ya mata uku ɗinnan nan zainab ummu kulsum ruqayya kunna banati khadijati min zawji al-awwal Kabla muhammad eh agololi ne wato su ƴaƴa ne namijin khadija da da yake aurenta can kafin manzon Allah ya zo ya yawa da ya aure ta sai kawai yace ta ka ƴaƴan duk zai rike ina fata an gane ko haka yana yiwa da wahala domin idan kuna kun tuna a jahiliya mutum da an haifan masa ya mace mai yake kashe ta yake ya binne ta da ranta saboda shi abun kunya ya same shi ku duba fa kun san girman zunubin wanda ya kore wa mutum ya shi kuwa akwai haɗari shi yasa yana daga cikin bala'i da musiba mutum ya haihu da mace ya yi dinayin ɗan ya ce ki je can ni ban san inda kika je yawon bantalin ki kika samu wannan cikin ba na bane shi yasa ake ake cewa to a zo a tsine wa juna sau na mutum zai tsina kan shi sau biyar wal khamisata anna la'anata Allahi alaihi in kana min al kazibi zai karantsuwa sau biyar za a zo kuma sai an tara mutane shaidu gaba daya a zo a yi mula'ana Tsinewa juna in mutum ya yi denying in cikin matan shi ya ce ba cikin shi bane ko kuma yi denying din ɗaya daga cikin ƴaƴan da ta haifa ya ce ba ɗan shi bane sai a zo a yi tsinuwa a ta dalilin wannan faɗan nan ba zai gaji uban nan ba saboda ya ce ya rantse har sau biyar ba ɗan shi bane sai dai ya je ya gaji uwar uwar kan dole na ɗanta ne tunda a mahaifanta ya zauna kuma ita ta haife shi shi namiji bai da ciki to ba fa gado ko da an mutu a tsakaninsu mutum ya zai ya wannan ya haramta ma dan shi wannan kamar yadda waɗansu ke wa matansu kullum sai an zo ƙara an zo ka gama ce tana kuka miji ya ce wannan ba a ɗansu ba haka kawai Allah ubangiji ya rufa asiri to kun ga ɗayan da manzo Allah ya haifa sun ce san ba na annabi sa'ab wannan kuma akwai kes kenan to kaji inda suka sa ƴaƴan na to suna tsaya a magana ɗaya ne hmm? da'iratul ma'arif ka duba wannan magana a sunan littafin su mai suna da'iratul ma'arif al-islamiyyah shi'iyya mujalladi na ɗaya shafi na 27 li Husain al-Amin mawallafin littafin kiki mawallafin littafin kenan wa qala shaykhuhum al-majlisi babban shaykhin su mai suna al-majlisi yace inna ruqayya kun ga ruqayya wa zainab da zainab kana ta ibnatai hala wa 'ya'yan halatu ne ukhtu khadija akwai wata kanwar khadija sunanta hala to ƴaƴanta ne ba na ma khadijan ba waɗancan sun ce a'a, saura ƴaƴa ukun ‘ya'yan Khadija ne da ta haifa da mijinta da ta bar shi ta zo ta auri manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wani suka ce a'a biyun kuma daga cikin uku ma ba na Khadijan ba ce na yar Khadijan ne halat ta suka zauna a hannun Khadija manzon Allah ya zo kuma ya rike su Allah in ta karanta nugu za ka ji wata riwayan domin ba sa tsayawa a magana ɗaya ta kai shida ko bakwai ko ashirin ma mun san duk yadda aka faɗa a can baya to insha Allah tabaraka ta za mu dakata anan nan za mu zo gobe mu ji falalan wannan takon da suke sujada akai akai. za ka samu ɗan shi'a suna da wani ɗan ƙasa da tako da suke mulmula suna duk inda suka je suna tako a abin nan suna abin nan me aqida me aƙidan su game da wannan tako da matsayinta ina fata an gane ko Allah ubangiji ya samu dace mana muwafaka ya kare mu ya kare mana so kuma Allah ubangiji ya shirye su ya nuna musu gaskiya nuna musu hanya amin ya rabbal alamin